yace babin da ke bayanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta wasiƙa zuwa Kisra da Kaisar kafin mu rubuta karanta wasiƙun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aika da su zuwa sarakuna ga cikakken karatun garwatu tabo aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya je tabo sai wata khutba ne matukan ne matukan balaga da fasrun fi khutbatihi sallallahu alaihi wasallama bi tabuka wa salati ma'ana sallallahu alaihi wasallama yayi jawabi yayi kutuba da aka je tabuka kamar yadda ya kutuba ranar arafa kamar yadda ya kutuba ranar sallah da aka kama hanya ana tafiya <coughs> za a je tabuka <coughs> sai aka kai inda za a kwana a hanya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai suka yi bacci قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبة بن عامر إذ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فاسترقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة لما كان منها على ليلة يشي من الله صلى الله عليه وسلم سيكون فلم يستيقظ فيها حتى كانت الشمس قيد رمح da aka kwanta da manzo Allah da sahabbai sai aka yi bacci har gari ya waye aka so a makara sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya tashi ce ma Bilal fa qala alam aqul laka ya Bilal ikla lana al-fajr ya Bilal ban ce maka ka dakaci mana al-fajr ba ka shaurari mana al-fajr ba fa qala sai Bilal ya ya Rasulullahi zahaba bi an-nawm alladhi zahaba bik ita ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bacci ne ya dauke ni kamar inda ya dauke ka fanta kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam min zalika almanzil ghayra ba'id sai manzo Allah yake to a tashi daga nan sai dan ya fi rinjaye mutane tun da bacci ya so sai aka tashi daga nan wurin aka dan canza wuri haka haji yasa duk inda kake shi dan rinjaye ka sai ka dan canza ثم صلى فأنا سيأكل صلى الأصبع ثم ذهب بقية يومه وليلته فأصبح بتبوك sai aka wayi gari a cikin dare sai aka aka wayi gari sai aka kama hanya har zuwa tabuka فحمد الله واثنى عليه بما هو اله ثم قال sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gode ma Allah ya yabi Allah madaukakin sarki da abin da ya dace sannan sai ce amma duk. khutban manzon Allah kenan a Tabuka wannan shi ake ce da shi khutbatuhu sallallahu alaihi wace kutuba ce wanda za mu karanta kutuban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ina a Tabuka mun ji kutuban manzon Allah yau a Arafa ko sai manzon Allah ce amma ba'du bayan haka fa inna asdaqal hadith kitabullah siyayyen magana littafin Allah wa awsaqul ura kalimatu taqwa siyayyen igiyar abin riko ko kwara igiyar riko ko kwara كلمة التقوى إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي فقد فقد استمسك بالقوة الوثقى وخير الملل ملة إبراهيم وإن كنا siyayyen addinai kuma addinin annabi ibrahima huwa allazi sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha wa khayra sunani sunnati Muhammadu sallallahu Allah ce siyayyen sunnoni baki daya sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ashraful wa ashrafal hadith zikrullah yace siyayyen magana kuma ambatan Allah madaukakin sarki wa ahsanal qasas hadha alquran siyayyen mafi kyau kistoshi da zaka ji da labarai alqur'ani wa khairal umuri hawazimuha yayyan al'amurra wanda aka yi da gaskiya wa sharral umuri muhdathatuha ma'ana yayyan al'amari wanda aka yi da gaskiya akan bin sunna mafi sharrin al'amurra kuma waɗanda suke sune bid'o'i haka manzon Allah ya fada wa sharral umuri muhdathatuha wa ahsanal hadi hadiyul anbiya'i yayi mafi kyawun shari'a kuma yace shari'arwa kuwa ne al-anbiya wanda kenan annabawa ko wa ashrafan mauti qatlu Shuhada, mutuwa mafi daraja da ɗaukaka kuma shi ne a kashe mutum a cikin yakin da addinin Allah ya samu shahada wa a'mal ama abdalalatu بعد الهدى ma'ana toshewar basira wacce tafi wanda ya fi kowa makauci shine wanda ya bata bayan shirya. wa khairal a'mali ma nafa'a siyayyen ayyuka kuma baki daya shine abin da ya amfani wa khairal hadi ciyayyen shirya. ita ce shiriyar da ta bi man annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba kai ne ka kirkiro abin ka ba ba kai ne ka sa a'a abin da kake yi dai kana da magabaci shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa wa sharral ama amal qalbi yayin mafi sharrin kuma makauci mana toshewar basira shine toshewar basirar zuciya wal yad wal yad al ulya khairun min al hannun da ke bayarwa ke mikawa shine mafi alheri ya fi hannun da ke karba ma'ana ka zamo mai bayarwa ya fi ka zamo mai karba wa ma kalla wa kafa khairun mimma kasara wa anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukiya ko duniya abin da yake ya isa biyan bukata ya wadaci mutum ya fi maka dar ya fi maka alheri da abin da yake da yawa ya da kai gabarin bin Allah ma'ana duk sa'an da kake tara dukiya Allah ya hore ma abinda zaka biya bukatunka da iyalanka ba za ka shiga kaskanci da wulakanci a duniyar nan ba manzo Allah ce shi ya maka alkhairi da ka da ka zaku sai ka da ka sai ka tara dukiya fiye da kowa wannan zai shagalatar da kai gabarin din Allah kai kenan kowanne lokaci talfo kana ban daki talfo kana daki talfo kana cikin motar salula ko ina kana maganganu baki daya kana magana da Amerika da Ingila da Faransa da Saudi Arabia duk duniya kai shi nan ta shagala ba za ka damu da sallah da ibada da addini ba tana gama tarawa mala'iku sun san gobe za ka mutu kai ba su sani ba wa sharral ma'azirati hina yahduru al-maut mafi sharrin kawo hanzari shine lokacin da mutum mutuwa ta iso kana nan lafiya ka kalau ba za ka ba za ka ji Allah ba ba za ka tashi gadangadan kana jin Allah ba ne, kai ne wannan kai ne wannan sai lokacin da aka zo ba ka da yadda za ka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayin sadaka shine wa da ka bayar kana lafiya kana son kana bukatar wadata kana tsoron talauci amma ka tara dukiyarka ba ka zakka ba ka sadaka ba ka yin aikin alheri sai kaga ka ka ka dauku ciwon ajali ba makawa ba ka da yadda zaka yi zaka mutu sannan ka ce a raba abawa ne a to ko baka raba ma ai ba da ka bane zaka mutu ba shi da amfani wannan lokacin wa sharran nadamati yawmul qiyamati manzo Allah ce mafi sharrin nadama da na sani abin mutum zai wa yawma ya'abdu zalimu ala yadayhi yaqulu ya mulku yace yayin mafi sharrin nadama ranar tashin kiyama wa minan nasi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cigaba gaba da cewa a cikin mutane akwai wanda la ya'ti al-jum'ata illa dubara baya zuwa sallar juma'a sai karshen lokaci ko baya zuwa sallah sai lokaci ya fita wa minhum man la illa hujra a cikin mutane akwai wanda baya ambatan Allah sai dai zantitika marasa kyau wa min a'zamil khafaya اللسان الكذاب او اللسان الكذوب yace fiyayyen laifi mafi sharrin laifi shine ƙarya wa khairal ghina ghinan naf manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tiyayyan wadata shine wadan zuci ai wadatar zuciya ba dukiya da katara ba duk dukiyar da katara babu alheri kenan aka ce ruziku wa ma ruziku li makrumatin faka annahum ruziku wa ma ruziku ruziku wa ma ruziku sama yadin. فكأنهم رزقوا وما رزقوا وخير الزاد التقوى سيئا بدري tsoron Allah wa ra'sal hikimati makhafatullahi azza wa jalla abinda ake ce ma shine tsoron Allah amma duk abinda Allah ya baka na ilimi ko fasaha ko menene da menene in ba tsoron Allah a ciki da kai da banza duk ɗaya kuke وخير ما وقر في القلوب اليقين siyayyen abin da zai tabbata a cikin zuciya yaqini yaqini ka kadaita Allah ka tabbatar da cewa abinda Allah ya fada haka ne yasa Allah ce wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma bi ayatina wa kanu lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna yace abin da yafi tabbata yayyan abin da zai tabbata a cikin zuciyarka yace sannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wal irtiyab min al kufuri aiko, kokonto raba kafa kai rashin tabbata a kan imani yace yana cikin kafirci wan niyahata min amali shaytani kukan kera ko kukan makoki wanda yake ya saba ma shari'a manzo Allah yake aiki yana cikin ayyukan shaytan wal ghulula min harri jahannama ai fatar riban yaki yana daga cikin zafin wutan jahannama wasukuri kayyun minan nar maye da buguwa yace lalas ne cikin wuta washira min min iblis waka da ba ta da da amfani sai zan tutukar da ba su da amfani ba zaje da shari'a ba yace daga iblis ne wal khamra jima'ul ismi jiya kuma shine matattaran laifuffuka baki ɗaya wa sharral ma'kali malul yatim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mafi sharrin abinda mutum zai dauka ba halal ba abinda yake haramu dukin dukiyar marayu yanzu kuma shine abinda ya ga yafi yawa a cikin rayuwa wasa'ida man wu'iza bi ghairihi mai arziki wurin Allah shine wanda ya gargadu da dan udawaninsa wa shaqiya man shaqiya fi batni ummihi mara arziki kuma shine wanda ya rasa arziki tun daga cikin cikin mahaifiyarsa sa'an nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da cewa wa innama ai da mun san innama ne kenan adatu hasri wa huwa isbat al-hukm fi mazkur wa nafyuhu amma adahu wa huwa uslubun arabiyyun fasih sai manzo Allah ce wa inna ma ai kawai duk wannan kai kawo da kuke ciki wannan ya gina bene hawa uku hawa biyar hawa goma wanda ya gina babban eh, fada wanda ya gina kaza wanda ya gina kaza manzo Allah ce wa inna ma yasiru ahadukum ila mawdi'i arba'ati azra'in bayan an gama ya mulki da sarauta da shugabanci da ilimi da gidaje da dukiya da menene karshen al'amarin mutum ina zai koma sai a sauko da shi aka ce tu hawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi sai a sauko da kai daga sunna ko kuwa daga babban gidanka daga menene baki daya aje a haka jira'i hudu ko a saka ka sa'an nan sai manzo Allah ce wal amra ila al ai al'amarin da ake la'akari da shi ake lura shine karshen al'amarin mutum Don ka gina gida hawa ɗari hawa talatin kana hawa yadda ka ga dama ka shiga mota yadda ka ga dama karshen al'amarin ka ina za ka kasa za a koma da kai min hana khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daratan ba haka bane to shine ne me zai sa za ka daga kafada rigiman me kake yi alfakarin me kake yi kana cewa ni kai kai wane ne da wane duk inda ka kai da mulki duk inda kai da sarauta da dukiya da ilimi duk abinda ka tara baki ɗaya rana ɗaya sai a ɗauko ka a zo a haka kabari a saka ka wa malakul amali khawatimu abinda ake la'akari kuma cikin al'amari shine karshen al'amarin mutum ba wai farkon al'amarin ka ba farkon al'amarin ka sai kai abinda kaga dama a wadace amma aka zo lafira aka saka ta cikin kabari sai a same ta ashe kai ba mutumin kirki bane ashe kai ba mai bin Allah bane ashe kai ba mai akida bane ashe kai ba mai bin sunna bane ashe kaza kaza kaza to duk shekaru 100 da kai duniya ko mai can da kai duniya ko shekaru dubu da kai kana kana jin daɗi ran da aka mutu aka aka saka ka cikin kabari shi ke nan al'amari ya canza sam ya zama wani abu daban sai ka manta da duk shekaru ɗari da kai kana jin daɗi saboda mai ga halin da ka zo ka kasance shi a yau yasa abin da ake la'akari da shi ƙarshen al'amarinka yasa ka zaban makanta abin da zaka je ka tarar da shi a cikin kabari shine fi maka alkhairi ba abin da zaka tara duniya ka tafi bar shi ba wa sharrar ru'ya ru'yal tajid mafi sharrin mafarki wanda ya zama ƙarya kwamatar mafarki kenan ko wa sharrin riwaya riwaya kazib mafi sharrin riwaya zan zan zantuttukan ƙarya da ake ake ɗauka ana yaɗawa. wa kullum wa kullu ma huwa atin qarib manzo Allah ce duk abin da zai zo ba shi da nisa mm. kan lallai ne zai zo da za ka shekara ɗari shekara dubu aka ce lallai mutuwa za ta zo rana ɗaya ana zuwa yau gobe jibi gata ana tafiya rayuka ranka na raguwa rana ɗaya sai an zo an cimma mutuwa ɗin to wannan mutuwar da yake tabbas da take tabbas za ta zo ko ka shekara dubu tana da nesa da aka ce wa kullu ma huwa ati qarib wa sibabul mu'mini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace zagin mumini fasikanci ne wa qitaluhu kufrun ya kan mumini kafirci ne wa aqlu lahmihi min ma'asiyati Allah yi da cikin namarsa yana cikin sabon Allah wa hurmatu malihi ka hurmati damihi haramcin dukiyar musulmi kamar jinin ne kamar mene duk kamar ransa ne yadda yake haramun ne ka kashe shi haramun ne ka ci mutuncinsa haramun ne ka ci dukiyarsa ba da haƙƙi ba wa man yata'alla 'ala Allah yasdibu yukadzib yasdibu ai duk wanda yake ai ya rantsi Allah zai yi kaza Allah zai yi kaza Allah zai yi kaza to kai za ka da ma Allah yayi sai Allah ya karyata ka wa man yaghfir yughfar lahu wanda ya yafi Allah zai yafi masa wa man yafu yafu Allah anhu wanda ya musamaha ya yafi dai Allah zai yafi masa wa man yakzim al-ghaiza ya ajruhu Allah wanda ya hade hushi aka bata maka maimakon ka ce a tashi aje ai tashi hankali kace a a kar ai tashi hankali ya Allah Allah zai ma sakayya wa man yasbir ala raziya wanda ya hakuri akan wulakanci aka wulakantar da shi aka kaskantar da shi yace maimakon je a zubar da jinin musulmai a ji mutuncin musulmai yace ai hakuri ba komai yace yu'awwidhu Allah Allah zai musanya masa wannan baki da yake da bakin ciki da yake sai Allah ya ba shi daukaka wa man yattabi wa man yattabi as-sum'a yasmi'u Allah bihi wanda yake bi kana so kana ji menene wannan meye wani ke ciki kai ma sai Allah ya tona asirinka wa man yatasabbar yudha'ifu Allah lahu wanda yake الصبر دبن التصبر دبن كو لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى الصبر والاستبار التصبر شيني كباك كحقوني كي كجوري ومن يعص الله يعذبه الله duk wanda ya saba wa Allah Allah zai masa azaba sun thumma za a nan da manzo Allah ya shiga hutubar sa yace astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah to hutubar ah, gazuwar ta buka kenan sa'annan a cikin wannan ya yaki ne manzo Allah sallallahu alaihi yi yayi jami'a cikin sallah a dawowa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kwana goma sha tara a Tabuka kwana goma sha tara din nan manzo Allah kasar yake yi bai taba ce sahabbansa in yi kasa da haka ku cika ko ku yi kasaru ko in yi sama da haka kar ku yi kasaru ba a'a abin da ya kama shi ne kwana goma sha tara manzo Allah na kasaru an samu sahabbai sun samu wata biyu suna kasaru an samu cikin manyan tabi'ai kai da manyan sa wanda suka shekara ɗaya ko shekara biyu suna kasaru in tafiyar ka baka tabbatar da za ka yi tafiya ba to waɗansu ma suka ce to malaman da suka ce ai sai in ka yi niyyar za ka zauna kwana hudu suka ce yakin da manzon Allah ya je ya je ne ya yaki kafirai ya tabbatar da kawaidoji ka'idoji na shari'ar musulunci kowa ya san wannan abin ba zai taba yiwa cikin kwana hudu ba amma duk da shi da manzon Allah ya kasar ko to a cikin dawowa ne wa'ansu munafukai da sunan nake su wa'ansu munafukai suka shirya al'amari suka shirya makirci ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a yi tafiya za a je unguwa za a za ana dawowa sai manzon Allah ce sai suka hada baki ai in suka samu dama su da manzon Allah kadai sai sun kashe sai manzo Allah ce kai Abu Zar eh, eh, Huzaifa dan Yamani da wane ne da wane ne ku zo mu tafi manzo Allah da su biyu su manzo Allah da shi su biyu su uku suna tafiya da sahabbai sai waɗannan munafikan suka su suka je suka bar da sau suka rufe huskan su za su zo su yi sharri sai aka nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah aka ce ga waɗansu fa zuwa sun bar da kamannu me suke rufi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Abu Zar da ɗaya sahabbai ku je ku harbe su sai Allah ya dora su akan wannan munafikan suka je suna ta harbe su suna ta harbe su to Abu Zarri da aka zo aka fara manzo Allah waɗannan sharri suka kulla yace ka gane wani a cikin su yace ai na gane abin hawan wani a cikin su da aka ce manzo Allah ce maza abi sai suka yi maza maza suka koma a cikin jama'a sai manzo Allah ce a je a duba sai suka je aka ce an gane wani an gane wani an gane wani to ma ba Abu Zar ya faɗa ba waɗannan munafikai sai da Allah ya sanar da manzo Allah ɗaya ɗayan su da sunan nakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa ma kowa sai Huzaifa ibn al-Yamani ya kira Huzaifa yake Huzaifa zo waɗannan mutane ma Huzaifa aka ce ya sune eh? sahibu sirri su ne suke suka yi gadin manzon Allah su biyu Huzaifa ne da wani sahabi suna tafiya Huzaifa bin Yamani da Ammar bin Yasir su suke tafiya da manzon Allah manzon Allah Allah wallahu ya'timuka minan nas mala'iku na tsaron amma duk sa'an da zai manzon Allah sai ya kare ya dau matakan da zai kare kansa yana tafiya in shi kadai ne ma mala'iku za su kare amma sai kai Huzaifa sai Ammar dan Yasir da ma suka ce muna tsoron kan munafikai shi wani abu, yake kai Huzaifa sai Ammar ku zo mu tafi tare da aka shiga cikin koyi suka ga sun samu dama sai suka daure huskan su suka bar da sau suka zo suna son su yi sharri sai Allah sai manzon sai aka ce manzo Allah ga wa'aiku suna zuwa da wani nufin sharri sai manzo Allah ce kai ku zai da amma ku je ku haharbe su sai Allah ya ba su sa'a suka suna harbin suna har Allah ya dora su akan munafikan sai suka gudu suka koma cikin jama'a shine Allah ya bayyana musu sai manzo Allah ya kira Hudayfa ibn al-Yamani shi ake ce sahibu sirri in eh, ma'anar sahibu sirri shine wannan tafiya da aka dawo daga Tabuka wa'ansu munafikai suka zo suna son su yi manzo Allah sirri manzo Allah ya nuna ma Hudayfa yace wane da wane da wane kada ka yaudare da duk abin da suke ci munafikai ne Allah ya nuna min hmm. mala'ika Jibril zai faɗa min da wane da wane duk ya faɗa musu ba wanda ya san sunansu sai sai zai Huzaifa to shi yasa sai aka waye gari bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk sa'an da wani sahabi ya mutu za a zo a yi masa sallah sayyidina Umar ba zai shiga sahun ba yana kallo ya ga Huzaifa zai zo a yi sallah ko zai kauce ne Huzaifa ya zo ya san ba munafiki bane ne ga Huzaifa ya kauce ya san yana cikin munafikai to shine Huzaifa shine alama ta sanin wannan akan haka ne sayyidina Umar ya ce ya Huzaifa na zan maka da Allah ina so ka bani labari dan Allah ina cikin wa'anda manzon Allah ya faɗa maka munafikai ne sai ce ba ka ciki kuma kada wani ya koma tambaya Allahu akbar yana da sanani kwarai waɗansu kana ganin su Kamar sahabbai ne manyan sahabbai in an je yaki kamar wani abu amma a cikin su babu alheri a ciki nifaka ne ba a ciki son barna ne da su wallahi tallahi ba neman gyara suke ba sai barna to duk sa'an da aka kawo wani zai mai sallah sayyidina Umar ba zai ce i ai ko a sai sai na kallo ina huzaifa yayi huzaifa ya zo sai sai sai ai sallah huzaifa ya kauce ya san wannan munafiki ne to waɗannan su ne munafikan da suka yi wannan al'amari to shi kenan ana tafiya sai aka zo masjidin zira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tabuka waɗansu kuma munafikan saboda su rarraba kan musulmai su kawo fitina sai suka zo suka ce ya manzo Allah ga masallaci muna ginawa ka zo mana kai sallah a ciki kai muna addu'a sai manzo Allah ya ce yanzu ina tafiya ne gadan gadan za ne ta buka ba ni da dama yanzu in na dawo zan zo in zo yi muku sallah yi muku addu'a yanda kuke yi shine ake ce da shi masjidur dirar wa idda suka ce ya rasu fa qalu ya rasulullahi inna qad banayna masjidan li dhil illati wal haja wal lailati al masira al shatiya da ya manzo allah mun gina masallaci saboda mara lafiya da mabukaci da kuma an ai tsananin sanyi ko ko a an ai ruwa ba kowa zai isa zuwa masallaci ba sai muka yi wannan masallaci haka ma'ana na masallaci su moga kenan suka yi sai manzo allah sallallahu alaihi wasallam wa inna nuhibbu an taqiyana fa tusalli lana sunni suka ce muna son ka zo kai mana sallah a ciki manzo allah ya yi sallah ya tabbatar da su kenan duk samu albarka kenan wa qala sai manzo Allah ce inni ala janahi safari wa hali shughlin wa law qadimna in sha Allah la ataynakum wa sallayna lakum fi yace in muka dawo daga tabuka za mu zo in Allah ya mu muku sallah falamma nazala bihi awad ja'ahu khabar al-masjid min as-sama'i manzo Allah na zuwa wani wuri da ake ce da shi zi awani sai Allah ya sauko miki da wahayi ce la ta kum abada da masjidul qudsi ala taqwa أحق أن تقوم فيه da رجال يحبون na to sai aka bayyana wa manzo Allah ce wannan masallacin ba dan Allah aka yi shi ba dan barna aka yi dan a rarraba kan musulmi dan a rinka tara fitina فدعا مالك بن دخشم أخا بني سلمة بن عوف ومعنى بن عدي العجلاني فقال كما قال الله يكره وإن صحابي بدادي انطلق إلى هذا المسجد الظالم أهله فأهدماه وحرقاه يتي كل كروسا وإنما صلاتي فقونا فخرج مسرعين مسرعين حتى أتي حتى يا بني سالم ابن عوف وهم رأس مالك بن فقال مالك لمعنى انظر في كيسي نعم يسكت يسكت كروسا وإنما صلاتي سكت يسكت manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine aka ce mishi la taqum fihi abadan la masjidun ussisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an taquma fihi fihi rijalun yuhibbun shi kenan fanhaci ke shi ne kisan masjidul dirar kenan ina aka samu kisan masjidul dirar sai ka ce daga zuwa dawowar manzon Allah daga tabuka a lokacin da za shi tabuka suka zo suka ce miki sun gina wannan masallaci menene uzurin su suka ce saboda mara lafiya mai hanzari ko aka yi ruwa ko aka yi sanyi ba za a iya zuwa masallaci ba sai a je wannan ayi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya karbi zahirin su amma da aka dawo ila zi awad manzon Allah shi nan sai Allah ya sauka masa da wahayi wannan masallaci da suka yi dan su ba dan Allah suka yi ba sun yi dan su yi sharri su rarraba kan musulmi su sada fitina to a cikin nasu tsari yanzu ne ya kawo a kissan mutane uku da wanda muka karanta jiya to a cikin wannan wannan wannan ya gazwatu kenan kusan ya kare to sai kawo wasu matsaloli masu ɗimbin amfani dangane da sallar kasaru dan manzon Allah yayi kwana goma sha tara a tabuka yana kasaru shine ya kawo mazhabobin malamai dangane da sallar kasaru kamar yadda na bayyana muku yace in ka karanta izadul ma'ad za ka abin da ya fada manyan malamai tsakanin sahabbai da tabi'ai an samu inda suka ce akwai wanda shekara biyu yana yana kasar ya je yaki ko ya je wata bukata akwai wanda ya wata ɗaya wata biyu akwai wanda ya wata uku sai Abdullahi dan Umar suka yi wata biyu dukkan su sai ya tara ci su kan sai ce babu inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya yi kwana uku sama da kwana uku shine zaka shiga sallah ko zaka yi kaza yake kwana goma sha tara yayi bai ce mutu in ku yi ƙari kan kwana goma sha tara ku cika ba sai suka ce dukkan malamai baki ɗaya sun yance sawa'an wa'anda suka ce kwana hudu ne ko kwana uku ne amma dukkan sun ijma'i cewa matukan ka je bukatar ka ana gobe bukatar ka za ta biya jibi bukatar ka za ta biya ka je yace har abada kasaru za ka ce ko ya shekara nawa ba shekara biyu ko ya shekara biyu to daga nan gazuwatu ta buka a shekara ta nawa kenan shekara ta tara kenan ta hijira daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kusa barin duniya kenan dan daga wannan shekara ta tara shekara da ta kewayo ba an yi hajjatul wada'i ba aka zo ga gazuwar tabuka ba to baki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai je haji ba sai ya aika sayyidina Abu Bakr shine amirul hajji to ne a wannan shekara ne ake ce ma aka ce ma amul wuqud shekaran da eh, tawaga tawagan jama'an larabawa suke zuwa manzo Allah sai suka zo kowanne zai mu baya ya karbi addini ya zai bayyana mu bayan al'ummarsa a cikin wannan shekara ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai bar duniya Ya yi wa'azi yayi yaki da takobi ya kai ba inda bai je ba yayi yaki to yanzu babu halin ya tafi sai ya rubuta waɗanda ba zai iya zuwa ba sune sarkin Faris sarkin Rum sarkin Habasha sarkin wane ne da wane ne to shi abubuwan da ya rubuta musu wasikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko da saboda mu nemi tabarruki da kalmomin idan suka fito daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai mu karanta su duk baki daya insha Allah amma Imam Bukhari abin da ya kawo tunda shine sababi za mu karanta wa'annan wasiku sai mu karanta nashi abinda ya kawo tukunna mu gama sa'annan mu sake dawowa mu karanta za ku ga wasikun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya rubuta wayannan wasiku yanzu an buga su a cikin littafi amma na na ni na mallaki littafin da aka dauko hoton su ainihin rubutu na gargajiya na cikin asali din suka ce makatibu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam duk wata wasiƙa da manzo Allah ya rubuta manzo Allah ke imla'i yace ka fadi kaza ka fadi kaza kamar yadda zamu zo mu ji mu ga al-uslubun nabawi zamu ga al-uslubun nabawi na tabarraku bima kharaja min fihi sallallahu alaihi wasallam amma imam al-bukhari sai ce kitabun nabi sallallahu alaihi wasallam ila kisra wa kaisar yace wasika da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rubuta ma kisra da kaisar abinda yake nufi da kisra shine duk wani sarkin da ya mallaki faris Tur, sunan shi kisra kaisar kuma duk wani sarki da ya mallaki rumawa sunan shi kaisar ala hajji kauli ina kisra da kaisara duk a wuma mu su duk sun a can yau ba su babu ba su komai matla'uhu mu gode ubangiji jalla sarki ta'ala wanda ke iko da kowa muna yin assalatu bisa muhammad da dangi ne abokan annabawa akai gawo su ɗaya ɗaya har zuwa kan waka ce ta zuhud wani babban malami ne yayi da Hausa wannan malamin ya isa babban malami Alhaji Umar Karki shi yi tahmisin zuhudu kitabun fihi ash'arun tajalli an al-qalbi مغفل كل رين يوالي قولها نسقا وعزا وترتيب منين إذوا كرتيب هي تخميس ولا اللتاف تو أغانا يموت أكوي كبرين سهر ينزو يا أنت جيكو كنت ينزو تطورا أنا كبرين أنا أنا أنا زوا أنا زيارة وأنا ببان ولي ne ya mutu asalinsa daga nan kabawa ya tashi ya je Ghana ai da lokacin tsarin yan lokacin kafin Ghana kenan ake ce mashi ana ce da shi Gold kenan ko ana ce da shi kuma ko Salga ko menene da menene a lokacin bambancin tsakanin Najeriya da kuma su duk kowa ya san tarihi yadda aka tashi ana zuwa kasuwanci yadda malamai ke zuwa yadda malamai ke zuwa can suka je aka yi zuri'a to shi ke nan aka zo aka haɗe yanzu sai kowa ya sake dawowa to a nuna masa ga inda su suke ga inda abin da suke amma wannan babban malami ne asalinsa daga nan Kano yana ya faɗa yake daga nan Kabawa ya tashi ya je Salga je je sauka gindin kuka ana unguwa ce da ake ce babban kuka ce a wurin nan ya zauna ya zamanin sa amma a wani kauye karki aka kage in ka je akwai kabarin sa ce to shine yawan nan waka da Hausa mu gode ubangiji jalla sarki ta'ala wanda ke iko da kowa muna yin assalatu salatu bi Muhammad da dangi na abokan annabawa yayi shi ɗaya ɗaya har ya zai baka labarin mutuwa kaza kaza kaza a cikin ne zai ce ina kisra da kaisara duk a Roma mu kauce duk suna a can ya ba su komai duk ya baka labarin kamar yadda ya waka zuhudu larabci aka yi maka waka zuhudu da Hausa amma kai sai ka zaura ban da fitina da fada ba abin da dame aiki na gaban mu aiki na gaban mu waɗanda suka Allah ya azabta su cikin Hausa sun ci amanan harshen Hausa sun ci amanan Hausawa sun ci amanan kasa har yanzu ba a ci gaba da bayanin ba a cika da yada Hausa duk duniyar nan inda duk babu inda za ka je ka saka kafa baka ji ana Hausa ba to amma tafsirin Alkur'ani tafsirin hadisai da menene da menene ba a yi su an yada su tunci ba sai yanzu ake yi a hankali a hankali hmm. shi ne sai haddasa isaku qala haddasa na ibrahim qala haddasa na an salih an ibn an ibn shihab akhbarani ubaydullah ibn abdullah an ibn abbas akhbarahu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi ila kisra ma abdullah ibn huzafa as-sahmi manzo allah ya aika wannan babban sahari da wasika zuwa kisra fa amarahu an yadfa'ahu ila azim al-bahrain yace in ka je ka ba shi sarkin bahrain فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى سيسرك بحرين يجيب كسرى فلما قرأه لسرك كسرى يكرن تلك وثيقا من الله صلى الله عليه وسلم مزقه قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق sai manzo Allah ce mazzaqahu mazzaqahu mazzaqa mulkahu yace ya kici ta kadan Allah kici ta mulkin sa to shine Imam Bukhari ya kawo hadisi da malamai suka rasa meye hikiman kawo wannan hadisi anan sai da manyan malamai suka natsu suka bincika shi suka ce ai ga hikimar da kusa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisi shine hadisin da zamu karanta قال حدثنا عثمان بن الهيثمي قال حدثنا عوف عن الحسن عن ابي بكرة قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل wannan sahabi yake na ji wata kalma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na tuna da ita ranar da za a yi yakin jamal yakin jamal shine yakin da aka yi karkashin sojojin na Aisha da safai ne da tuna ce Allah ya kiyaye kada Allah mai majda ce da ya tashi za a ki karkashin tutan na Aisha sai ya tuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata kalma da ya amfani da wannan kalma sai janye jiki bai je ya shiga yakin ba zai ce ba da makisu an alhaka bi ashabil jamal aljamal sune da eh, sojojin da suke karkashin rakunin na Aisha aka je aka yaki fa uqatilu ma'ahum qala yasi wace kalma ce ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tuna ya ki zuwa yayi wannan yaki ki ce lamma balaga rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anna ahla faris qad mallaku alaihim bint kisra yace da ya sa da labari isa manzon Allah cewa farisawa sun dora yar kisra ita ce sarauniyar su sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yufliha qaumun wallau amrahum imra yace ai mutanen da suka daura mace a cikin su ta zamo ita ce ita ce sarauniyarsu ko shugaba baki daya manzo Allah ce lan yuflihu ba za su tsira ba sai malamai suka ce ina ma'anan kawo wannan hadisi waɗannan suka buga suka ce ba ta da ba shi da ma'ana wannan suka ce ba shi da ma'ana waɗanda suka bincika suka bincika suka shiga nan suka dawo sai suka ce ai imamul bukhari yana da akwai hikimar da ta sa ya kawo wannan hadisi wasu hikima ce sai ta ce sai ya ce da manzon Allah ya aika ma kisra wasika sai yayi ne sai ya kekkita ya kekkita ya ta wasika sai manzon Allah ya masa addu'a ai sai Allah ya ta murkinsa. Allah ya ki mulkin sa to shine sai Allah ya karbi addu'an manzon Allah akan Kisra me ya faru akan Kisra Kisra din nan da yake ce cewa shi kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ɗan shi ya tashi yana kwaɗayin mulki sai kashe shi da ya kashe ubansa sauran ƴan uwansa maza saboda yana sha'awar ya ci gaba da mulki sai ya kakkashe su duk baki ɗaya sai sauran shi kaɗai sai kuma mace ya yauta shi da sai ya mutu da ya mutu suka kalla suka bincika ba wanda suke son ya hau wannan mulkin dan maza duk sun kare kuma ba za san mulki ya fita wannan gidan sai aka dauko mai aka dauko mace aka tsora wannan mulki ya lalace ko bai lalace ba Allah ya kike ta ko bai kike ta ba shine Imam Bukhari yace abin da yasa ya kawo wannan Allahu Akbar yayi ko bai ba qala hadathana ali ibn abdullah qala hadathana sufyan qala sami'tu az-zuhriyya an sa'id bin yazid yaqulu أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع إلى ثنية الوداع نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع الصبيان يتي إنا تنكي ومكتي مكتي تارد يارا زوا ثنية الوداع منذ متربم من الله صلى الله عليه وسلم أتكين سكتي وطلع البدر علينا من ثنية الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي أيها المبعوث فينا جيت بالأمر المسائي جيت شرفت المدينة فقد يحقق قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن السائر اذكر اني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم الى ثنيه الوداع مقدمه من غزوه تبوك محل الشاهد كنا sai imam al-bukhari ce babu maradin nabi sallallahu alaihi wasallam wa wafatihi ma'ana duniya ta gama yawo ko to ga wasiƙun da manzon Allah ya rubuta ɗaya bayan ɗaya كتابه صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا أيك من هرقل شرك روماوا بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عزيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم أسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون shi kenan babu dogon turanci babu bata lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa kenan min muhammadin ba rahim min muhammadin rasulillahi daga muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila hiraqlin azimir rum zuwa hiraql shugaban rumawa ya girmama shi ko bai girmama shi ba ce salamun ala man ittaba al huda in ka rubuta makafi ba za ka fara sai ka ce salamun ala man ittaba al huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shari'a amma ba'd bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam ni manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ina kiran ka kiran musulunci aslim taslam ka musulunta za ka tsira aslim yu'tika Allahu ajraka marratayn ka musulunta Allah zai baka lada biyu ladan addini da karka daga farko da wannan addini da ka karba yanzu na musulunci fa in tawallaita amma in kaki karban gaskiya fa inna alayka ismal arrisiyina kai Allah zai baka laifinka kuma dun talakawan da ke karkashinka Allah zai tsora laifinsu a akan dan in ka musulunta duk za su karba in ka ki musulunta kuma dan girman kai ko dan son mulki kana da laifi kuma za a ɗebo wani su laifuka nasu a ɗora maka ويا أهل الكتاب سيما الله يا كوما بوالدات تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم كذلوا وتكلمة ديدي فكانينا دبيت فكانمو دكو ألا نعبد إلا الله كذا مبوتة وقوة سي الله ولا نشرك به شيئا كذا مشرك ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا كذا ونكساكي أتكمل ونكساكي وبنجدنا أنا بوتة مسكو أنا مسكو بيئة سيدة كيما min dunillahi kuma bayan Allah fa in tawallaw in suka bada baya suka ci karban gaskiya fa qulu shahadu bi anna muslimun to an kai majrakul wannan littafi eh, wannan wasika da ya karanta sai tabbatar da cewa gaskiya ne abinda manzon Allah ya faɗa to amma yaya za ga mulki ga son mulki walamma qara alkitaba fakkara fil amri Jama'a, جماع ma الروم da ya karanta wasiƙar ya yi tunani ya yi bincike ya yi tunani ya tabbatar da cewa wannan gaskiya ce kuma wannan annabi in ba a ba za a halaka wallahi in ba a shi mulki duk zai sai ya tara manya-manya dattawan addininsa fadawansa waziransa da menene baki ɗaya tara su fi qasrin lahu bi ثم أطل عليهم فقال يتارى سلكا وانت لوزيرة دبا كي ايا ينا سما سيليكو يسي مسلم ya ma'asharar rum ya ku taron rumawa ya ku taron kirista ya ku wane da wane ne hallakum fil falahi wa rukini kuna son gaskiya kuna son tsira kuna son shiriya wa an yusbita mulkukum kuna son mulkin ku ya dawwama ya tabbata fatubai li hadha nabi ya ku taron rumawa yan kirista yan menene da menene ko kante ko wace ce ga shugaban su sai ce duk baki ɗaya kuna son lafiya kuna son zaman lafiya kuna son mulkin ku ya dawwama kuna son tsira wurin Allah wannan annabi ku je ku yi mubaya'a da shi fa hasu haisata humurul wahyi ila alabwad dukkan fiska hushi su kama hanya suka ce kaza su fita ba karbi abin da ya fada ba kenan fa wajaduhu qad ulqat a da ya aka yi kira sai aka rufe kofar da suka sheka suka yi fushi suka yi bore kenan suka je suka samu kofofin an rurrufe فلما راى هرقل نفرته وايس من imani قال ردوهم alayya da ya ga cewa waɗannan ba su da niyyar karban gaskiya shi zai hasara biyu ba za su karbi gaskiya su yi imani da manzo Allah ba shi kuma za su guje masa sai sai a dawo da su a dawo ce duk ku dawo duk ku dawo sai tunanin wata hila a cikin kwakwalwarsa da suka dawo wa kala sai ce inni kuntu maqalati anifan ahtajiruha shiddatakum ala dinikum fakad ra'aytu sajadu lahu wa radu an yace ai tazu abinda na faɗa muku din nan na gwada ku na gani kuna yin cikakkiyar biyayya ko ko a'a kuna da wasanni yana faɗa musu haka sai suka yi musu sujada sun yi mubaya sun ko mubaya to a shi inda masalar ta kare kenan ya san gaskiya amma me ya hana shi bi kujera kujeran mulki ofis kudi mota inda sallallahu alaihi wasallam ila al-muqawqis Malik misra wal Iskandariya. mun ga na farko yadda aka yi ko to ga wannan kuma mu ji shi kuma yaya aka yi bismillahir rahmanir rahim wasikun manzon Allah ke yana mun natabarraku bi qira'ati ma kharaja min lisanihi sahih duk duniya ba wanda yake sai ba za a tabarruki da su karanta abin da manzo Allah ya faɗa ba za mu tabarruki sai ce min muhammadin abdullahi wa rasulihi ila al-muqawqis azim al-qibl muqawqis shine sarkin kibtawa mutanen masa na iskandariya salamun ala man ittaba al-huda amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya, amma ba'du bayan haka fa inni ad'uka bi di'ayati al-islam aslim taslam wa aslim yutika Allah ajraka rasaini, ka musulunta Allah zai baka ladanka guda biyu ladan addinin da ka bi na farko da addinin da ka karba yanzu fa in tawallaita fa inna alayka isma ahli al-kibti in ka karbar gaskiya to kana da laifin sadakawanka ya ahli al-kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainakum zuwa karshe kamar yadda aka karanta da farko wa qad ba'atha bihi sallallahu alaihi wasallama ma hatib ibn abi balta wannan wasikar manzon Allah ya danka ta ne hannun hatib ibn abi balta yaje ya kai falamma dakhala ala al-muqawqis da ya shiga wurin muqawqis sarkin misra qala lahu sai yace da shi innahu kana qablaka rajulun yaz'umu annahu Allahun rabbul a'la fa akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal da shiga wannan wasikan haka